kace ina ce abba ina son ka saboda kirkin ka shi yasa nike maka waya in gaishe ka kai mutum ne mai girmama mutane mai daukar mu da daraja ubangiji Allah ya tsare ka kai mai girmama Allahumma amin baba ya girma ka wallahi nagode kuma mahaifiyarka Allah ya kara riko tsakaninku da ita amin kaunar da ke tsakaninka na mahaifiyarka Allah ya kara inganta ta amin amin kuma ka ci gaba da taimaka addu'a kai mata addu'a wallahi Allah ya baka abin da zaka kyautata mata ce Allah ya saka Allahumma amin nagode wallahi to kaji kaji kaji dai addu'a da aka yi min Allahu akbar eh. ubangiji Allah ya saka wa wanda ya maka wannan addu'a da alheri kuma bai ce komai ba hmm. a cikin addu'o'in da ya maka hmm. domin abin da yasa nace haka shi kaɗan ya san ka eh bayan hannu ne ya sani ni ko na san bayan hannun da cikin hannun saboda haka ubangiji Allah ya yi albarka Allah ya kara ɗaukaka kuma zuri'a Allah ubangiji ya albarkace ta Allah ya sa a gama da duniya lafiya manya kuma Allah ya kara musu lafiya Allah ya sanya su ma a gama da su lafiya ka ci gaba da abin da kake yi insha Allahu za ka gama lafiya zuciyarka ba keta ba munafurci ba ganin ƙyashi, kai mutum ne wanda kullum kana so wani ya samu ta hanyarka ubangiji Allah ya ƙara buɗa maka Allahumma amin na gode ku taya ni da cewa amin na gode i love you gashi